A yanzu haka dai ana cikin wani yanayi na zaman ɗarɗar a garin Sarkin Fawa, hedikwatar ƙaramar hukumar Muya a jihar Niger, Najeriya, a sakamakon yadda wasu ‘yan bindiga suka yi awon gaba da babban jami'in ‘yan sanda wato DPO na yankin tare da dogarinsa. Shugaban ƙaramar hukumar ta Muya, Honorable Yahuza Muhammad Kuci, ya ce ko baya ga jami'in 'yan sandan da dogarin nashi akwai wasu mutane guda hudu da 'yan bindigar waɗanda ake zaton masu garkuwa da mutane ne domin neman kuɗin fansa suka yi awon gaba da su kamar yadda ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula. yanzu ma dai na bar wajen na dawa kenan zuwa mina a sai muka bar wajen babu wani labari da aka samu. to shi wannan bidiyo shi kaɗai ne ko akwai wasu. akwai wasu mutane guda hudu har da ordinate da ne yanzu. Wasu mazauna garin na sarkin fawa da na kira ta wayar salula ga abin da suke cewa. Sunana Pastor Garba Kasto ne a nan sarkin fawa. To jiya ne da barace muna zama kasa samu labarin cewa shi DPO ya je wani mitin Amina. Kuma eh. kina ya kira su on their way coming back. Sai aka sace shi ko na shi tare da wasu mutane kuma guda shida. To abin da nake gaya maka har yanzu nan na da nan a sarkin bawa a da dutse kwari inda zuwa za ta saba yin aiki eh. lallai nan tsakanin ne al'amarin ya a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta damu da aukuwar wannan lamarin Colonel MK mai kundi mai ritaya mataimaki ne na musamman ga gwamnan jihar Niger akan sha'anin tsaro. Gaskiya muna jin zafi ba dan adam ba ko jabba aka dauka na wani dole ne mu ji zafi saboda gwamnati tana eh, iko ne na da kaya. Ba ku ji inda aka shiga da shi ba shi wannan DPO ɗin ba? A'a, an dai ba san da suka tafi da su ba, an dai san direction. Kuma wanda aka shiga da shi an ga an yi nan gehen. Kuma kowa yana magana da tsoro ne. A lokacin da na kira kwamishinan 'yan sandan jihar Niger, Mr. Austin Ogbonlaho ta waya ya ce bai san ni ba kuma baya da lambar wayata, a saboda haka ba zai yi magana da ni ba, duk kuwa da nana ta gabatar da kaina da na yi a wajen shi. Uh, I don't have your number. I, I introduce my name to you, sir. My name is Mustapha Nasiru Basari from VOA, Voice of America Hausa Service. Ko baya ga wannan ma bayanai da ke fitowa daga yankin na sarkin fawa mai iyaka da jihar Kaduna na nuna cewa lamarin fashi da makami da yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa na ƙara ta'azzara a yankin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina. a Najeriya.